Rahotanni daga jihar Nijar Najeriya na nuna cewa Wasu ‘yan bindiga sun hallaka wasu jami'an tsaron ‘yan banga su kimanin talatin a lokacin wata gama, Bayanai dai su nuna cewa jami'an tsaron ‘yan bangar sun tunkari ‘yan bindigar ne a ƙoƙarinsu na ƙwato wasu shanu da suka sata daga yankin ƙaramar hukumar magama, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'an tsaron ‘yan bangar wanda ya tsallake rijiya da baya ya yi ƙarin bayani. Mu da aka fara kawowa wajen suna ganin mu sai suka taso muna to lokacin da suka taso muna to yawancin mu kuma ba su da bindigan kwarai irin buga ka gani to duk wanda ya buga guda dole ya sheka da gudu to lokacin da suka zo suka mamayo mu gaba ɗaya da masu suka to mun kwakwanta yawancin mu sai suka tashi suna wucewa da suke halbawa to mu dai Allah da iyawan shi ni dai nan gehe na inda suka taso muna ni na samu guda hudu na kashe su ta shugaban karamar hukumar ta magama honorable Sufiyani Ibitu ya ce har ya zuwa yanzu ba su gama tattara gawarwakin 'yan bangar ba yanzu dai sofa gaskiya ba mu san ko guda nawa ne suka rasa ransu ba amma dai a hannunmu muna da kaman za su kai sha bakwai sha takwas har da shi shugaban yan banga na yankin mazama shi ma Allah ya ɗauki rayuwar shi. Kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura, to amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Eh, muna da masana amma ba cikakkiya ba, eh, domin ba mu samu cikakken ƙididdigar mutane nawa ne aka kashe ta ɓangaren su 'yan banga ba da kuma mutane nawa ne wayannan bandits aka kashe bayanai na nuna cewa yan bangan nan sun kai talatin ma da aka kashe yasa nake gaya maka cewa ba za mu iya samun cikakken bayani ba game da iyakacin mutane nawa ne mun dai san cewa an kashe yan banga kuma suna da dan yawa haka a halin da ake ciki dai yaran makarantar islamiyyar salihu tanko da ke garin Tagina su 188 har yanzu suna daji. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana can tana iya ƙoƙarinta domin ganin an kubutar da waɗannan yara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.